بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasin mu na addu'ar dawa littafin da shehu musulunci ibn al ya wallafa satin da ya wuce mun tsaya ƙarshen fasalin da malam ya mishi take da al-yaqinu bil ma'ali wa tarki al-amal yaqini game da makoma da kuma barin aiki abinda fasalin ya tattauna shine wai shin ana iya samun mutumin da ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar alkiyama ya tabbatar da cewa bayan wannan rayuwar akwai tashin alkiyama akwai misali amma kuma ya yi watsi da addini ya yi watsi da ayyukan alkhairi wadda za su ba shi kariya bayan ya mutu malam ya ce wai ana iya samun haka malam ya ce ana samu saboda ka sai ya jero dalilan da suke sa mutum ya zama haka musulmi ne ya yarda alkur'anin nan gaskiya ne ya yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ya yarda bayan mutuwa akwai kwanciyar kabari akwai tashi akwai hisabi akwai wuta ko aljanna amma idan babu ruwansa da alkur'ani babu ruwansa da kiyamun laifin babu ruwansa da sallah ya mai da hankalinsa kan sata da da shan giya da miyagun ayyuka malamin ce ana samu amma waɗansu cututtuka guda takwas suke kama mutum malam yake sai ya harbu da wannan matsala ne wadda satin da ya wuce su ne muka tattauna a kansu Allah ya samu dace alfarku bai na husni zanni war guru wannan fasali yana bayani akan bambancin da ke tsakanin kyakkyawan zato da kuma rutuwa akwai abin da mutum zai ji a zuciyarsa cewa zato ne na alkhairi tsammani ne na alkhairi malamin ce alhali wata gada shi dan yi shirya da shi to wannan fasalin zai bambance maka tsakanin kyakkyawan zato fatan alkhairi fatan rabautuwa a ranar alkiyama da kuma abin da yake ruduwa ne irin na iblis alfarku bai na husnin zanni wal bambanci da ke tsakanin kyakkyawan zato da kuma ruduwa faƙari ta bayyana da farko bai da husnul zanni wal guru malam yace a karatunmu na baya mun samu fayyacaccen bayani tsakanin kyakkyawan zato da ruduwa wa inna husnul zanni malam yace kyakkyawan zato abinda zaka ji a ranka a sai kuma kyakkyawan zato ne in hamala alal amali idan ya ɗauki bawa zuwa ga aikin alkai kyakkyawan zato game da aljanna game da gurun in game da dukkan ayyukan alkai shi ke zaburar da mutum game da kiyamun ne wa inna husnul zanni malam yace shi kyakkyawan zato in hamala alal amali idan ya ɗauki mutum ya ɗora shi akan ayyukan addini wa hatta alaihi ya kuma kwadaitar da mutum zuwa ga ayyukan alkhairi wa saqa ilaihi ya kuma kora mutum zuwa ga ayyukan alkhairi fa huwa sahihun to wannan ya zama kyakkyawan zato yaya za ka bambance abinda kake ji a zuciyarka rudi ne na shaidan ko kuma kyakkyawan zato ne yace idan dai kyakkyawan zato ne to zai zaburar da kai zuwa ga ayyukan alkhairi idan kyakkyawan zato ne zai ci gaba da kwaɗaitar da kai zuwa ga ayyukan alkhairi idan kyakkyawan zato ne zai yi ta danka zuwa ga ayyukan alkhairi ya ce to idan ka ji haka a ranka tabbas wannan kyakkyawan zato ne wa inda a ilal baqalati amma idan abin da kake ji a ranka na kiranka ne zuwa ga mutuwar zuciya da sha makancewa a rayuwa kawai kana ganin in ma ka yi ai wallahu gafurur rahim ne idan ma ka yi ai babu komi!' idan abin da kake ji a ranka da ailal batsalati ya kira ka ne zuwa ga batsala walin himaki fil ma'asi da kutsawa cikin sabon Allah fa huwa gurur to wannan abin da kake ji a rankan ba kyakkyawan zato ba ne ruɗi ne irin na shida. Yan uwa mun fahimta? Duk abin da kake ji Matuƙar abin da kake ji a ranka bai taka maka jirki wajen saba ma Allah bai zaburar da kai wajen aikata aikin alkhairi ba to shedan yake yaudaranka yake tuno maka da ayoyin wallahu ghafurur rahim inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a malam yace wa husnul zanni huwa rajau shi kyakkyawan zato shine fata na alkhairi faman kana raja'uhu hadiyan lahu ila ba'a duk wanda fatansa na alkhairi ya shiryar da shi zuwa ga da'a ma Allah wa zajaran lahu anil ma'asiya kyakkyawan zatonsa ya zan tsawatarwa a kansa daga afka masabon Allah fa huwa raja'un sahihun to wannan fata ce tsammani ce mai kyau wa man kanat baqalatuhu raja'un amma wadda mutuwar zuciyarsa da cima zaunansa a rayuwa ya zama shine fatarsa ai aljanna ta mai rabo to me yasa baka yarda kuɗi ma na mai rabo bane kake damun kanka ai haka ne ma'aunin ɗaya ne abinda ka auna karatu da shi kullum kai kenan jigila a kasuwa kullum kai kawo a ofis kullum ka je Abuja ka dawo wai me yasa shi baka yadda arziki na mai rabo ne? karatu wani wanda ya tashi ya ne. tun da ka iya makanikanci wallahi za ka iya alkur'ani tun da ka iya turanci wallahi za ka iya qur'ani in baka yi ba zuciyar ka ce ta mutu ka iya shirya rabta kuma a ce ba za ka iya alkur'ani ba baka tashi kai ne. saboda ka yadda ka tashi ba gadon gidanku ba ka koyi rabta. sauke injin mota ba gadon gidanku ba ka koya turanci duk iyayenka ba wadda ya iya ka ba zama ka koyo to za ka iya koyon ƙur'ani. kuma duk abin da ake koya Allah ya ce ba abin da ya fi Qur'ani sauƙin ku shine wala qad yassarna al ƙur'ani lil bikin? mun sauƙaƙe ƙur'ani. Allah ke don ai wa'azi wa mutane da shi in an ce da wahala in an ce da wahala to manufar saukar da shi ba zai amfana saboda haka Allah mun so kake shi kowa ya iya a sama mutane wa abinci saboda haka wannan shi ne fata idan fatarka a zuciyarka ta zan shi ne sakatinka shine share gindi ka zauna ga barin aikin alkhairi malam yace wa man kanat hura raja'u wanda sakatinsa ya zan shi fatar wa raja'uhu batsalatan wa raja'uhu batsalatan wa waraja'uhu batsalatun wa tafriqan yazan kuma batsalar fatarsa ita ce sakacinsa shine sakwarkwacewarsa akan al'amuran addini tafriq shine mutum ya sakaci batsala shine mutum ya kashe zuciyarsa jama'a mun fahimta eh, irin abin da yan bin drama da suke sunan shi badala kwallo sunan shi badala akwai wani firamare da in ka gama iya kallon drama za ka je ka koyar musu ne aikin banza ne laifin lahu da'awatan fi duniya wa lafil akhirah to malam ce, wa man kanat hura raja'un wanda sakatinsa wannan mutuwar zuciyar ta zama shi ne fatansa wa raja'uhu tsalatun wa tafitan sannan kuma fatansa ya zama ne wannan mutuwar zuciyar da sakaci fa huwa al-magrur to wannan rudadde ne an rudin shi shi ɗin ya riga ya cin mishi ya shigar mishi walau anna rajulan da lahu arbun malam yake idan da za a ce akwai wani mutum yana da gona babbar gona yu'ammin an ya'uda alaihi min mazalliha yana fatar ya koma zuwa gare shi amfanin gonar abinda za a samu idan damina ta tsari. abinda za a dodo a roro a kawo gida shi ma yana fata yana da babbar gonansa ma fauhu irin abinda in an samu na amfani zai amfanar da shi fa ahmalaha sai yayi watsi da gona. wa lam yabzurha ya iya je shuke ta wa lam harusa ya iya je ya nome ta wa hasana zannahu amma sai ya kyautata zatonsa bi annahu ya'ti min maghalliha cewa da inda mina ta kare insha Allah shi ma zai ɗebo amfani ma ya'ti man haraka irin abun da zai zake ma wanda yayi shuka yayi noma wa bazara yayi shuka wa saka ya shayar da gonar wa ta'ahadal arda yayi ta kai kawo akan gonansa ana maimai ana zuba taki shi ma wai ya dauka haka da su samu amfani daidai la'adko la'addahu nasu min asbahi sufa to da mutane sun kirga wannan a cikin wawa na ƙarshe haka ne ko ba ka bane ko shi ke da ne mutum ne na da gonarsa yana fata shi ma ya samu buhu ɗari na masara buhu arba'in na wake buhu talatin na na gyaɗa ko mina so amma bai shuke gonar ba bai sai ya yi noma gonar ba bai yi komai a gonar ba kawai da ya kewaye gonar sai ya yi fata sai ya dawo gida ya zauna mana yace in aka samu wannan la'addahu nasu min asfahi ba, to idan mutane an ce su kirgo wawaye to wannan za a bashi monitan waɗannan wawaye eh ne mafi wautan wawaye ba shi bane monitor kenan to haka addini yake mana duk da ka ji ana wani aljanna ka kaza wallahi tallahi zai yi wa wallahi zai yi wa karka yadda ka ɗauka wai akwai wani abu da za ka zai da shi ba aiki ba wai ka samun kauci babu shi kawai aiki aiki eh. kowa kowa jinginarsa Allah ya ci aiki hmm. eh. kowa jinginarsa aiki in kana so ka fanshi kanka kai aiki wa kazalika malam ce haka nan law hasuna zannuhu inda zatonsa zai kyautatu wa qawya raja'uhu fatarsa ta ƙarfafa bi an yaji a waladu cewa ɗa zai zace mishi ma'ana zai samu ɗa min ghairi jima'in ba tare da saduwa ba au yasira a'lamu ahli ne. ko kuma ya shi ne mafi ilimin zamaninsa min gairi talabin ilmi ba tare da ya je neman ilimi ba wa wilson samin alaihi da cikakkiyar fata da kwaɗayi akan hakan wa amsalu zalika da makamantan wannan kaga shi ma da ya zama cikakken wawa sai yace ai da in Allah ya kaddara maka kana da tsara ka samu dan amma yake aure kaga hankali bai zai karba ba to duka malam abin da yake so ya bayyana maka Shi ne abin da kake ji a ranka ya bambance maka tsakanin ruɗu da kuma kyakkyawan zato tsakanin ruɗu da kyakkyawan zato kana so ka samu jari a hannunka kana so kai ma zan zanka da gida sai ka je ka fara fafatukun kasuwanci ka fara neman aiki ka je ka share gona ku sai ce lallai son kan nan da gaske amma in ka ce kuɗi Allah ya rubuta masu kuɗi to ka je gida ka ko ka yi ta ba ka zalika man zannu zannuhu malam yace haka nan wanda zaton sa ya kyautatu wa kawiya raja'u fatarsa sai karfi fil fawz bi darajatil ula na rabautuwa da darajoji madaukaka a ranar wannan da shiga Allah ya mutum yayi fatar ya samu haka min gairi taqarrubin ila Allah ta'ala ba tare da mutumin nan ya tashi wajen kusantan Allah ba bintisali awamirihi ta wajen kwatantuwa da umarnin Allah ma'ana ya kwatanta kansa ya aiwatar da kansa gwargwadon yadda Allah ya umarce shi babu haka na nawahihi ko kuma abin da Allah ya hana wannan ma wawa daga cikin wawaye wabin tawfiq malamin ce ta bayani akan bambanci tsakanin rutuwa da kuma kyakkyawan da yanzu mun gane ko kana so ka yi kokari ka sayi fili to sai ka zagi in ka samu kuɗi sai ka tanada su in ka samu kuɗi sai ka tanada su to yanzu abin da kake fata na gaskiya ne amma in fata kake yi idan ka samu kuɗin sai ka je ka tara abokanka sai ku kashe to abin da kake fata na sayan fili sunan shi wauta malam ya ce wa kan Allah ta'ala Allah ya ce innal ladina amanu waɗanda suka yi imani wa ladina hajaru waɗanda suka yi hijira wa jahadu fi sabilillah suka yi jihadi a tafarkin Allah ulaika yarjuna rahmatallahi Allah ta waɗanda kan suna fatan rahmar Allah aman wa hajaru

shine zuwansu da waɗannan ɗaƙoƙi sun yi imani sun yi hijira sun yi jihadi Allah ta to wannan aikin shine ya tabbatar da fatarsu fata ce mai kyau ma'ana dai duk abin da kake lissafi sun an ji lahira za ka tsallake to ka gane yaudaran kan da kake ko ko da gaske ne shine wani irin aiki kake yi domin kare kanka daga wucewar matsala wa qala rudaddu suka ce innal mufarriqina al da li lahi lalle waɗanda suka yi sakaci suka tozartar da haƙoƙin Allah al mu'affidina li awamirihi wanda suka yi watsi da umurtan da Allah ya musu albafina ala ibadihi waɗanda suke kama karya akan bayin Allah almutajarri'ina ala muharib ala maharimihi suke jara'a shine tsaurin ido ma ababen da Allah ya haramta mutum kinsa da da Allah ya hana ya rufe sai aikata malai su irin waɗannan mutane sai su kuma suka ce wala ika yarju na rahama Allah su ne suke fata rahamar Allah jama'a mun fahimta da waɗansu waɗannan su ne masu fatan rahamar Allah a kansu har yanzu bai barka ma kariya wa bayin Allah har yanzu bai bar zalintan bayin Allah ba har yanzu bai bar jara'a ma dokokin Allah ba har yanzu bai bar watsi da umarni da Allah ya mishi ba har yanzu bai daina hafta ma dokokin Allah ba amma a hakan shi wallahi gafuru rahim wannan shi ne ke ce mishi rudarri wa sirrin matsala. mala yake sirrin wannan matsala abinda yake cikinta na fikihu da fahimta annar raja shi fata wa husnar zanni da kyakkyawan zato inna ma ya kunu ma'al bil asbab suna kasantuwa ne tare da zuwa da sabubba allati in ita hikmatullahi wadda hikimar Allah ta hukunta su waɗannan sabubban fi shar'ihi a shari'arsa wa ƙadirihi da kaddaransa wa sawabihi da ladin da zai bayar wa karamatihi da karancinsa ai akwai dalilin da yasa aka ce kai kiyamun laifi ko akwai ko babu to abinda Allah zai bayar in an yi kiyamun laifin kai sai ka yi kuma sai ka ce da wadda ya yi duka abu ɗaya ya kuke nema to meye manufar meye hikimar shi da Allah ya ce a yi kun gane magana hikimar shi ne akwai sakamako to da wadda ya yi da wadda bai yi ba sai suka hukunta abu ɗaya, babu da yanke haka kawai kana zaune a gidanka haka kawai ƙarshen wata sai ka ce kai ma za ka je karɓar albashi very good kaga ba zai yiwu ba tun da a duniya bai yiwu ba a lahira ba zai yiwu ba mun karanta a darasin mu na bayan ma'auni ɗaya Allah ya ba su yadda ga kake neman rayuwa a nan haka can ma yadda kake bukatar ruwa a duniya haka ka bukaci ruwa a lahira wa in yattaki su bi mai ana jin kishi ana neman ruwa yadda kake bukatar sutura a duniya kana bukatar sutura a lahira don tumbur ake tashi yadda kake bukatar abinci a duniya kana bukatar abinci a lahira yadda kake bukatar wajen zama a duniya kana bukatar a lahira kuma wallahi duk kai za ka nemi kayanka ba wadda za a baka kai za ka nemi kayanka saboda ka yadda ka yadda Allah shi ke azurtawa ka rike kasuwa da kyau yadda ka yadda duk wayannan abubuwa Allah ke yin su a matsayin ka na musulmi amma baka zauna ba to da lahira ma Allah ke bayarwa amma ka zauna amin fa a al-abdu biya saboda haka bawa sai ya zake da sai ya zo da waɗannan sabuba summa yuhsinu summa gube Rabi. bi rabbihi sannan sai ya kyauta daga tonsa ga ubangijinsa bayan ya zo da abin da aka ce za a baya za a bashi sakamako mai kyau to in ya zo da shi to sai ya kyauta daga to lallai ina kyauta da zan samu abin da ya kamata wa yarju ya fatan abin da zai samu wa yarju ya fata zuwa ga Allah Allah ya tilku ilaiha kar kuma ya jingina shi zuwa ga abin da ya aika kar kuma ka dauka aikin shi kenan kuma ka haini shi aljanna da rahamar lahira kamar tukuncin aiki annabi ya ce zunzurutun aiki mutum ya buka jiki ya ci aljanna annabi ya ce babu shi aljanna ta wuce aikin mutum sahabbai suka ce har kai manzan Allah yake har illa an yi tagammada madari Allah ita sai dai an kawo ɗauki da rahama amma a ce yau yi aiki aikin ka ci aljanna a'a to amma kamar yaron ka ne ya ci jarrabawa sai ka siya mai keke ka ga aiki tuci ne ka jarrabawa da ya ya wa kansa mun bayin da ba to aka idan ka yi biyayya ka yi kai ka bari ka bari to sai a baka aljanna amma ba wai aikin kan ne na biyan aljannar ka sai na abubakar annabi ya ce duk wanda ya yi wani abu a musulunci musulunci ya biya shi mutuncin da kai a musulunci kimar da kai a musulunci ɗaukaka da musulunci ya maka rufin asiri da aka maka shiryar da kai da aka yi an biya ya ce abubakar ne kawai sai an ji lafiya shi abinda duk Allah ya saka a duniya ba abin da ya kai a biya abubakar abin da yi wa musulunci amma annabi su in ba abubakar da kowaye a duniya ma an biya sai dai a ja ma alfarma a duniya amma abubakar aka dubi duniya duka ne da amishi aka ce shi sai an jira jira a biya wata ran annabi yana tarin aljanna aljanna ko ban masu shiga kaza ko ban masu shiga kaza akwai na masu azumi akwai na yan jihadi akwai na yan bin iyaye yan kiyamun laili har ramomin qur'ani abubakar ya ce da manzo Allah za a samu mutum ɗaya a cikin al'ummar kawai da sunan ya fito a kowace koba ce kai ma duk sunan ka ya fito e wani ta azumi ya ci aljanna azumin sa ya tsa zai shiga ta kofar rijal amma ta kofar kin jihadi ne shi dabbobin in kiyama ne ba zai shiga ba Yan karatun alkur'ani bai shiga ba wani kuma zai shiga ne ta hanyar masu sadaka amma babu qur'ani abubakar duk kofin da za a shiga aljanna sunan sa yajuwar ko <laughs> eh, manya wannan magana da kake mun faɗa kan gobe na rantsi maka da Allah da shi ayi da kafa an kunna mai wuta Allah ya yadda ka san an sa shi wuta a zuciyar nan amin amin amin eh kamar an kunna shi su ayyukan abubuwa sai ka ji sunan ma da zafi wallahi haka eh, tambayi manzon Allah kasan hadisin da su matan shi a ciwo a duniyar da ka ja wannan hadisin wanda ka zaki imanin aka tambayi annabi duk duniya wata duniya aisha aka ce su ai wannan a matan amma za ku yi ba babanta eh, ana rajmi amtihi hadisi annabi ko dan shi a bari duk duniya ba ta so yi a shi aka ce amma za ku yi ba ba banta ba ban ai Allah ya tsare malam ya ce sun mayu husinu zanna hubi rabbi to idan ya zo da waɗannan ayyuka sai ya kyautata zatonsa game da ubangijinsa Wayar juhu kuma ya fata ya fatan ubangijinsa Allah ya kilhu ilaya kar Allah ya jingina shi a cikin aikin jama'a mun fahimta ko kar ya zama kuma aikin sa shine madogara ka san wani alfahari yake da karatu wani alfahari yake da aiki wani alfahari yake da su kaza ne to kar kuma mutum ya faɗa wannan tarko shi ma tarko iblis wa an alaha mawsulatan ila ma yanfa'uhu ya sanya wannan aikin ya zama sila zuwa ga abin da zai amfane shi wa yadda amma yu'ariduha wa yubtil asaraha ya kawo da kai yayi jifa da amma yu'ariduha duk abin da zai ci karo da wannan abin da yake tsaye a kansa wa yubtil asaraha ko kuma ya rusa ta asirin aikinsa to ya kawo da kai alfarku bainar raja'i wal amani bambanci da ke tsakanin fata da kuma buri wancan bambancin da ke tsakanin kyakkyawan fata da rutuwa wannan kuma bambancin da ke tsakanin kyakkyawan fata da buri ka san wani tsabon buri ne burace burace abin da yake zuciyar kan ba addini ba ne Wani wa mimma yanbaghi an yu'lam malam yace yana daga cikin abin da ya dace a san shi anna marrada shay'an duk wanda ke fatar wani abu istalzama raja'uhu salatatu umur istalzama raja'uhu salatatu umur to waɗansu abubuwa guda uku za su lazinci wannan fatarsa jama'a mun duk wanda ke fatar wani abu to akwai waɗansu abubuwa guda uku da lazim ne su zama suna tare da wannan fatarsa ko burin da yake ran a hadu na farko muhabbatu ma yarju son abin da yake fata wannan dole ne in dai fata ce a rai in dai kyakkyawan zato ne to dole ya san kana kaunar abin da kake fata din asali na biyu Kaufuhu min fawatihi tsoronsa game da sucewar abin wannan shi ma lazimi duk abin da kake fata dole ya zama kana da son abin kana da tsoron kar abin ya suke maka jama'a mun fahimta asali ta ayyuhu fi tahsilihi bi hasbil imkan sannan kokarin kai kawansa wajen samun wannan abin da yake fatan gwargwadon ƙarfinsa abubuwan nan duk wadda yake yana fatar wani abu to abubuwa uku dole su tabbata a kan abu idan kun ga babu ɗaya to buri abu na farko dole zan yana da tsananin son abin da yake fata na biyu dole kuma yana da fargabar sucewar abin da yake fata na uku dole ya yana kai kawo ganin abin ya tabbata wannan shi ke nuna cewa kyakkyawan zato kake da shi fata mai kyau ita ce a zuciyarka wa amma ja'un layin ƙarinu hushe ulmin zalika amma fatar da bai haɗu da ita ba wani abu daga cikin waɗannan ababen da muka lissafa fa huwa min babin amani to yana daga cikin babi na burace burace kawai بورچ بورچ کو کرا دے سین باج نہ بورچ بورچ کوئی اجی کا اتے کوئی کہ تو ری دی امون مالن والله بری کے والله ام بی دی ا رسول عدد والله بری کے kai kai kai kai kai kai malam ya'yanka su je su yi karatu har ɗanka ya zama doktor kana da iyayen mutane su kuma suna almajiranci ga ƴaƴanka daga mai masta sai doktora wani yana so ya zama farfeso ga ƴaƴan jama'a kuma an ninnike su su kuma suna almajiranci da yasa ka ƴaƴanka ba su almajiranci a jera ka ba su abinci kun gane maganar ƴan uwa to ku dubi duk wani ma daga cikin malamin bidiya ɗanka ya yi haya islamic ya gama ya je ya yi nce ya gama ya je ya yi digiri ɗinsa ya je ya yi master ya zo ya zama doctor kuma kana riƙe da 'ya'yan jama'a su kuma suna almajiranci su ne yasa ba za a sa su a ɗan makarantun ba Sun ka samu malamin suna shi babu ruwansa da babu ruwansa da ka dubi malamin da malam bakar mamu mai kyanke shi ya kyanke sama da dubu babu ma ɗansa a ciki to haka ne san in yi taso shi ma ya shiga layi yayi karatu amma sai akwai wata zawiya da aka ware kai ɗanka shekara goma ya yi adda to ‘ya'yan talakawan ba su haka yi saboda haka ku za ku je ku ɗauko amaryan ubansa a zo a aike shi shi ma ya zama shehi kuna nan kuna muridai kuna nan kuna muridai kuna mishi wanki kuna zuba mishi ruwa yana harwara haka ne ya to kai kaga kai kaga ahlus sunna ga yanzu kai a harkar karatu a almajire na malam Ja'far daga Maiduguri zuwa Kano zuwa Bauchi kai ka san dan sama a ciki babu shi malamin sunna yi in ya zo ya samu bayi Allah kawai a karantar da su a ciki Allah kuma shi zai kawo mishi dauki amma duk inda ka samu malamin bid'a ka samu ƴaƴansa su ma malaman yadda za ka ma ubansa hidima haka za mishi hidima to ina adalciya duk iyaye da kakanni da gogon su nan ba karatu wallahi tallahi dan ne za ka samu malami ne ga shi malami za ka samu baban ka yana tare da shi malami ne tun da yake ko kiran sallah bai taɓa koya shi haka ne ko ba ka haka ne ko kiran sallah ba ka koya mutum. haka ba ka doktor tijo ya zo shekarar sa talatin yana lagar. sai zo ya dafa masallaci Allahu akbar Allahu akbar haka ne gashi yana tare da babban malami ya ke koyar shi kuma wannan ladan din sai ka samu har ya mutu ba zai iya rubuta sunansa da arabiya ba za ka samu malam ka dubi kokarin iyayenmu za ka samu ladan yayi ladanci shekara arba'in da ya fashi suna da son Allah suna da son manzon Allah an iya kawai a karantar da su addini an ji kawai a karantar da su addini haka zai rayu har ya mutu ba a koya mai ahalari ba har ya mutu ba a koya mai ahalari ba kuma tun kafin a auri mamanka shine ladanin ɗari har sai ran da ya mutu shine ladani na rantsa da sai ka samu ko ahalari ne iya ga kuma malamai limamin ma ya iya karatu amma ba zai koya mishi ba tare za su sa hannu su ci abinci amma da zai koya mishi karatu shi ya sa yanzu hajar manzan Allah ne muke ci eh shi ya sa wallahi shi ya sa hankalin su ke tashi eh ah to yanzu kai to kai babanka ba malami bane shikenan haka za a je a rike ka daga tsakanin alari zuwa tafiya a nan za ka tsufa kai ma ne kai ma ne mai son karatu kenan annan za ka koma a rike ka a maka layi da alhamdulillahi a rike ka a maka layi da alhamdulillahi shi kuma yana ta zuka mai ƴaƴansa a cikin gida to dai kai saboda Allah kai saboda Allah a bazi na adalci kai ɗanka aka ce ya yi masta ɗanka doktori doktori ya za ka riƙe ƴaƴan mutane a majari saboda Allah an kyanta kai ma ƴaƴanka ba su yi shi kenan kaga kayi adalci amma kai ka tura ɗanka yana misira yana karatu wani yana jordan yana karatu wani yana malaysia yana karatu su kuma 'ya'yan jama'a ka rike su a makarantar allonka ai ba kai adalci ko dai su ma ka tura su malaysia ko ka dawo da ka. wannan shine adalci to wannan sake dakin da ka ji 'ya'yan doktoci masu masa da sauransu su zo sake mallakan kuɗi kai ɗanka sai ya shekara bakwai wallahi tallahi bai yi sun koma ba za ka samu yana baki babbaku da farfaru shekara biyu babbaku da farfaru shekara biyu ya ci abinci da kyau an ce maka albarkan makaranta zai samu to shi ne za ɗan sai ke samun albarkan boko shi bai samu albarkan wannan makaranta ba zo ku yi barin manta ne gaskiya ne ba su so wallahi saboda ka dole ku yi hakuri wallahi sai fi irin waɗannan abubuwa babu adalci mutane ne wallahi kamar yan siyasa ne ba gidan su ce ba sai yanzu akwai ɗan takarar gwamna da ka taɓa ganin ɗansa ba sai ka taɓa gani akwai ɗan takarar shugaban kasa kai da ka san ɗansa babu ko kan su labaran da ɗansa ba zai a canza su a bibi ayan mutane kowace mota a ba su dubu hamsin zai su raba dubu biyu da ɗari biyar biyar su yi shaye-shaye su tare jama'a da sauransu shi kenan Allah ya malam yace abu na uku sa'ayuhu bi tahsilihi kai kawansa wajen samar da abin da yake fata bi haqqil imkan gurgudun ikonsa wa amma raja'un la yuqarinuhu shay'un min zarika amma fata da babu wani yunkuri daga cikin waɗannan ababa guda uku da ya haɗu da shi fa huwa min amani to gurace gurace ne war raja'u shay'un wal amani shay'un akhar fata na alkhairi wani abu ne daban guri wani abu ne daban fa kullu rajin kowane mai fata kha'ifin to yana tsorace kar abin da yake fata ya shi. mishi fa kullu rajin kha'ifin duk wani mai fata to yana cike da tsoron kar abin da yake nema ya cuce mishi wasa'iru ala tsari wanda yake tafiya akan hanya idan kafa in yi tsoron kar lati latti asra al-sayra ay saurin tafiya yake yi idan aka ce karfe goma za a shiga jarrabawa sai ka duba abu sai ka saura kwata ba sai ka zori ba to haka wacce yake neman aljanna yake neman lafiya duk lokacin da ya duba shekaru na baka kaza lokaci baka kaza har yanzu ban yi kaza ban yi kaza ba sai ya kare tafiya masafatal fawa don gudun kar damar da su ce mishi وفي جامع الترمذي يازو أتكين جامعنا الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة حديث أبو هريرة قال يسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يسي من كاف عدلك دوت da ya ji tsoron kar damar da yake duk ita ta subce mishi to yakan kwana tafiya huwa tsayin min awwalin laifi tafiya daga farkon dare wa haka ka saba sai ka kwana annabi ya ce duk wanda ya ji tsoron kafin ya isa damar da yake da ita za ta sulce annabi ya ce adlaja to kwana yake yana tafiya wa man adraja balaga albandu duk kuma wanda ya kwana yana tafiya to zai isa wajen da zai je akan lokaci ala annabi ya ce ku saurara ku ji inna sai atallahi ghaliya kayan Allah tsada ce da shi inna sai atallahi ghaliya sil'a shine abun sayarwa abun da za zaka bada wani abu a baka to aljanna wani abu kake zuwa da shi a baka abu kake zuwa da shi a baka annabi ya ce ana ku saurara ku inna sil'atallahi ghaliya sil'ar Allah kayan Allah tsada ce da shi ana annabi ya ce ku saurara ku ji inna fil asal lafi jannatu fil al'ar Allah ita ce aljanna to tsada take ci tsada take ci jama'a mun da ku tsada take ci ka duba rayuwar ka je ka yi ka kirga awowi da kake shanyewa a kowane awa ashirin da hudun ka wajen neman abinci ka kirga awowin da kai addini a cikinsu in ka karanta alkur'ani ka kirga minti nawa kai a sa minti talatin kai awa kai ka kirga in an yi sallah ka gada mishigan ku zuwa cikin ku minti nawa duka ka zo ka tara abin da kai na addini sai ka kirga zaman ka kuma a kasuwa awa nawa kai ka kirga zaman ka a ofis nawa kai za ka ga awowin da ka bayar wajen neman rayuwa sun ɗara awowinka da neman mafarkinka. To sai ka yi lissafi, wannan awowi da ka bayar ma duniya, har yanzu ba baka aminta ma duniya ba. Har yanzu riga ba ta bar maka barazana a duniya ba. In za ka tafi wajen kunya sai ka lalle kawai ne za ka Har yanzu abincin duniya bai bar maka barazana ba har yanzu wajen zaman duniya bai bar maka barazana ba har yanzu ruwan duniya bai bar maka barazana ba duk da ka bashi awowi mafi yawa to waɗancan awowi da ka bayar su ne za su wadatar maka da abinci da ruwa da wajen zaman lafiya bayan annabi ya ce inna fil asallahi ghaliya da Allah ma ya tsada annabi ne ya tsada duk lokacin da ka bayar ma duniyar nan ka tuna yau shekaran ka nawa a ofisinka shekaran ka nawa a shagon ka? shekaran ka nawa da ka wata gonar tun ana zuwa da kai kana yaro har ka zo ka gaji amma har yanzu ba ta raba ka da barazanar rayuwa to sai kirga awowin da ka bayar ma lahira wasu kike tsammanin su kuma za su wadatar da abincin lahira da wajen zaman lahira da suturan lahira da bukatun lahira kaga ai karo da ita shi yasa sahabban annabi alayhi salatu wasalam kaga sunan duk sahabban annabi babu mai zaman banza waɗanda aka taɓa samu waɗanda su ne alu sufa ko waɗanda suke zaune a masallaci domin karɓan karantarwa da kuma karantar da al'umma dukkansu daga baya babu wanda bai ya kama sana'arsa ba daga cikinsu akwai su abubuwa amma yanzu inda za ka tara mutum goma ka kira su ka ce me sana'ar abu hurairu bai sani ba addini kawai ya sani me sana'ar abdullahi dan mas'ud addini kawai ba wai ba su sana'ar ba amma sun fifita addini akan sana'a shi yasa ma kai ba ka san sana'a ba kaga sai na umar bai da yake bukari ya fi da shi da makwabcinsa da suka samu shaguna a madina za a fara kasuwanci sai ce to yanzu ya mu tafi kasuwa duka ba da kowa ya ce to yanzu mu haɗa jari Kasan harkar kasuwanci annabi ce duk inda mutum biyu suka fara harka annabi ya ce Allah mana sahalu jari Allah ya ɗauke idan ka sai mashin ka ba ma wani shi ya nemo ko ka ba shi jari ya nemo muku kuɗi ko kuka yi wata mubaraka duk wata hulɗa da musulmai biyu suka haɗa za su nemi abinci a jiki annabi ya ce Allah shi ma ya ce zai sa hannun jarin saboda tun da shi ma da nashi a jiki da zai bar abin ya lalace ya ce matuƙar ɗaya ya haɗin su ɗaya ba daga ran da ɗayan ku ya cuci ɗaya annabi ya ce Allah ya ya bar ku tsakani daga ran da mai tauran ya cuci mai kuɗi ko mai kuɗi ya cuci mai daura mai mota ya cuci direba ko direba ya cuci mai mota Allah ya ce na amma matukar kuka kiyaye ka'ida da sharadi to abun har abada sai dai gaba gaba matukar aka tsare amma kuma kowanne abin da ke samu a cikin yarjejeniyar Allah zai albarkace shi sai suka haɗa aka buɗe shago yau Umar na majalis wancan na kasuwa gobe wannan na na majalis umar na kasuwa aka har suka mutu ne idan an dawo wanda ya dawo daga kasuwa sai ka zauna sai kuma ka bashi hadisan da kuka faɗa yau addinin shi darasi ta shi kuma gobe kai kuma ka tafi nema masa kuɗi idan ka dawo shi kuma ya biya maka amma karatun ne muna nan muna zuwa amma shago bai bar zuwa ba ofis bai bar zuwa ba karatu ne muna nan da wala la insha Allah za mu dawo amma duk wannan damuwa ba bai bar zuwa shago kullum yana shago eh inna qul qawlul fasl wa ma huwa wa ma huwa Allah ya magana addini ba kuwa ba wa ala inna sil'atallahi aljannatu annabi yace ku saurara ku ji al Allah ita ce aljanna wa huwa subhanahu kama ta alar raja'a li ahalil ko li ahalil a'mali saliha yadda Allah subhanahu wataala ya sanya fata na alkhairi ga waɗanda suke aikata ayyukan alkhairi fa kadhalika ja'ala al-khawfa haka nan ya sanya tsoro li ahalil a'mali saliha ga waɗanda suke aikata aikin yadda suke fatan rahama to kuma haka sanya musu tsoron sucewar rahama fa ulima daga nan sai aka fahimci annar a wani khawfa da fata da tsoro annafi tsoro mai amfani makatara na bihil Amadu shine wanda aiki ya haɗu shi tsoron kana tsoro to a ga aiki ya shi cikin tsoro ba ka so ka walakar ba ka so Allah ya azabtar da kai wannan tsoron kar a azabtar da kai din ya haɗu da aiki kuma kana son rahama ya haɗu da aiki a duniya ma jama'a ba haka bane haka ne haka ne qala ta'ala Allah yace innal ladina hum min kashiyati rabbihim mushfiqun Allah ya ce bayin Allah da kwarai su ne waɗanda suke tsorace Allah ya ce game da sha'anin ubangijin su innal ladina hum min kashiyati rabbihim mushfiqun game da tsoron ubangiji su kullum a cikin firgici su eh, suna tunani suna tunanin ya za a je lahira wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun Allah ta kuma sun yi imani da Allah ayoyin ubangiji wallazina hum bi rabbihim la yushrikun Allah ta kuma ba su shirka da Allah amma a suna so da ce wallazina yu'tuna ma atau su ne waɗanda suka ba da abin suka bayar na infaki yu'tuna ma atau suka ba da abin suka bayar na zakka yu'tuna ma atau suka ba da dukkan ibadodi da Allah ya umarce su wa qulubuhum wajilatun amma zuciyar su tana tiriki annahum ila rabbihim raji'un za a koma zuwa wajen Allah mai fatan gaskiya ce abu na farko والذين إن الذين هم من كشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا duk abin da aka umarce su sun yi sun ba da abin da suka bayar wa qulubuhum wajilat amma suna da ni annahum ila rabbihim raji'un za su koma zuwa ga Allah ku ji sai Allah yace ulaika yusariquna bil khairati to waɗannan su ne suke a suke sauri da gaugawa zuwa ga alkhairi wa hum laha sabiqun kuma sun tsere sun yi tsere game da abin da suke to waɗannan su ne suke da fata da tsammani na gaskiya wa karrama tirmidhi fi jami'i al-imam tirmidhi ya rawaito a cikin jami' nashi an aisha radiyallahu anha daga nana aisha Allah ya yarda da ita qalat tace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an hadhihi al-aya tace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da wannan ayar fa qultu sai nace ahumul ladina yashribuna al-khamra manzon Allah wannan sune masu shan giya kun gane magana ayar tana magana da masu shan giya ne ba ku gane maganar ba ko ka san ayar tana magana ne waɗansu mutane ne min kashiyati rabbihim mushfiqun wajen tsoron Allah a cikin ciki suna so kullum suna cikin tuntuntu mutum yana zaune kawai cikin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billah ya mukallibar qulub thabbit qalbi ala ala dinika ala ba'd wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun kuma sun yi imani da ayoyin Allah wallazina hum bi rabbihim la yushrikun ba su shan giya wal ladina yuqutuna ma atau kuma duk abin da aka ce su bayar a shari'a sun bayar wa qulubuhum su amma suna da shi ai to za su suna shan giya ne kun gane magana tun da duk wani wajibi da aka ce su bayar sun bayar sun yi imani ba sa shirka suna kace to suna shan giya ne agumul ladina ya al-khamr wa yaznun wa yasrikun suna zina ne suna suna tata fa kare yace la ya bunayya annabi ko yab kare yace la yabnata siddiq yace mata a'a yar siddiq eh, yar siddiq na'am da Aisha duk inda kake tunanin ta kai ta wuce duk inda kake tunanin ta kai gun wallahi ta wuce ita da kanta suna faɗa takan ce kun gani ba ba lafiya ba Ta eh, takan ce ku saurara ku lokacin da aka yi wa nana maryama sharri ta yi zina ba hula sun mata ba ya ukta haruna ma kana abokin ra'a sauki wa makar ummuki ita shai an aliyya kin zo da babban abin lokacin da aka tuhumi na na maryama da zina Allah sai yake matsanta annabi isa kare mamanka sai ya kare shi ya fito ya yi bayani ta fa lokacin da aka ma annabi yusuf sharri ya yi zina Allah yake shaidun gida ku kare shi wa shahidu shahidu min ahliha take ni da aka ce nayi Allah yake ku bar ni in kare ta ita ba a ba mu annabi fili aka ce kare ta Allah yake ni dan kare ta tace to annabi Yusuf mashiru ne suka kare shi karshe mata aka tara suka ba da shaida ita matar da kanta ta ba da shaida ana rawatu annabi ko fasta'tal wa shahida shahidin ya ba da shaida na Maryama ma aka ce dan ta ba da shaida tace ni da aka ce nayi Allah zai ce ni zan ba ni shi na Allah ya ce ba ki yi ba sannan aisha ta wuce kirkin sulmani ta wuce kirkin sulmani siddiqa bin su siddiq to kaji anan shi an annabi mamuri ne ce la yabna Ya ce mata a ba su shirki ba su ba saka ba su nan yar siddiq ya kamata mu mu Allah suna sayyidina Umar ce ban taba sani sayyidina Abubakar ya tara mana ba ce sai da aka yi gangalin ku ne duk abin da aka zo Abubakar abubakar abubakar abubakar abubakar sai na umar sai ce to na san ba canci canci Allah ya yi ya zaɓi abubakar aiki ya yi ya sami wannan mutum ya ce to kuma zan yi aiki sai na ji duk inda aka ce abubakar an haɗa da umar shi kenan shi abubakar zama ne yake faruwa ba umar kawai ya sa shi a gaba ka san yana daga cikin hasada biyu da annabi ya ce a halatta kaga mutum yana alƙur'ani da ni ma sai na kawo ƙur'ani irin nashi ko kuma wadda yake da dukiya yake kashe ta akan addini kai ma kai kishi idan a ce kai ko kuma mai addini kai ma kai kishi ban da duk abin da kai hasa da shi yake da zira kamo shi idan aka yi dan a haka a masallaci kowa zai fi sun abubakar da fita ko umar ma zai in ya ga abubakar ya yi raka'a biyu na da sai ya tashi ya hudu shi kuma abubakar bai masan ana yi ba in baki ne in abubakar misali ya ba da hamsin kuma sai ba da ɗari ina da aiki ne da ta tuta kawai rannan sai aka tada yaƙi ne. ga sojoji a ƙasa sama da mutum dubu sha biyu ba abin tsawa ba kuziri ba abinda za a ji a yi annabi sai kira fi sabilillah ki a taimaka ma bayin Allah su je su ɗaura kalmar Allah umar yake to baran ba da nawo kina kine ba wannan da fito abubakar sai ya tattaro gidan duka ya fito shi annabi ya gani ce abubakar ko abin za a ci na ranar bane abubakar ya gida akwai Allah da Allah fara in na biye mu fitar nan yace daga ranar na san abubakar ya yi gaba da nai. za mu zo mu karanta a cikin karatun da zamu tafi mai zuwa insha lokacin da ya zo mutuwa da zai rasu ya tare ƴaƴansa duka yace musu duk abin da na mallaka a duniya yace na mallake shi ne ta hanyar da Allah da manzan Allah su gari shi tun da nake a sararin duniya ban taɓa gangancin sa haram a banki na ba ko na wani ko tsaye abinci kasan shi abubakar tun da ma Allah ya saukar da azhabatu ba fi kuma duniya akwai wanda za a kai su gaban wuta a ce musu a duniya kun cinye alheri ko kaza ya samu kasa a gaban ka ce ko kai ba ka tsoro a ce maka azhabatu ba fi kuma duniya to ko na wani ne ya yace ban taɓa gangancin kai haram ba kira balle in ba family na ai kai da gani ya ne karan ban ci haram yace musu to duk abin da na bari a duniya mutu na ku ne gadin ku neman na karfi yace musu amma ina neman alfarma a gudu idan na mutu dukiyar nan ku taimake fi sabilillahi ku ɗauke ta ku amfanar da musulmai ne illa muke ce dukiya ta mallaka amma ina roƙon ku a matsayi na rabu ba ku taimaka mun da ita ku je ku saka ta a baitul malin musulmai su amfani ta shi yasa da na Aisha ta kace ni ubana yi shugaban kasa ce amma mu gwamnati ne ta ci kuɗin mu ce mu ko ɗan kunna ba wanda ya saka da kuɗin gwamnati ko albashin ba mu. ta ce mu kuɗin da muka nemo a gidanmu da karfinmu gwamnati ne ta cinye kai da yanzu ni barawo kasa in zuwa da imani ta ce mu kuɗin da muka nema da kuminmu ma gwamnati ne ta cinye ta ce duk gidanmu ba wanda ya saka ɗan kunne ko da da albashi ba wani idan za a tafi ofis idan an karbi albashin sai ba matar a yi ce mai rannan ɗan abin da ke ragewa tana tarawa rannan zai fita sai shi mata masu yau ba abin da za a yi in excellent ne ya ce mata yau ba abin da za a yi sai ce a ai kuɗin da kake bayarwa na shekaran muna kan ragewa kaɗan kaɗan akwai abin da za a yi a to ai haka ba daidai ba ne ya ce wannan ya nuna gwamnati ta ba mu albashi sama da bukatar mu كما أخبر المسلمين لبكاثر السورة لبكاثر أقول لك كم في الرجاء على المشي وجدت بوبا الحمد لله حنا رجاء مستقيم وجاء بوبا أنا كيف أكون كأي أنا إيه أنا أنا أتي مكاو مرالي ده كان يرجع يرجع لبشر saboda ka mutane suna da bukatar su ji tsiran islam wallahi shi dalilin su dukkan su duk abin da ake awa a musulunci a kira mutum shi ba a taɓa su ko gane ba shi ba a taɓa mishi yi wani karbi abu duk abin da annabi ya ce kawai ya zai yi duk abin da annabi ya faɗa shi ya zai ce. shi ba a taɓa wai a ce wai a gambar da shi kan ba lokacin da annabi ya yace an saukar mishi da wahayi an fara kira laraba suka ce to yanzu abubakar ne ke yayin da aka zo ka sami shi ce ka ga abin da mutumin zai ke bada ce me ne yace ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ce ito ya ga ne aka ce eh to wai kai me ake kaya maka ne kake da yace to in bi Allah sai an kamun dalilin da Allah yace in bi Allah sai an kamun hujja in bi Allah in bauta ma Allah sai an kamun dalili in bauta ma Allah yace ni Allah bai yi ba shi abin da yake kuma dalili kenan shi annabi kawai ke kaza bai bukatar ma sai ka mutu wani dalili kawai zai ce ya yadda. sai na abubakar wai ka samu wani wai ya sa mai karan tsana wai abubakar wai ya yi kwaci ai kai ba ka san kan kwaci ba ma tare da Allah baka san kan kwaci ba wai abubakar wai ya yi kwaci abubakar wa yayi wani wai usman wa yayi wani sai da usman shi annabi ne ce malaki kuma kun yarda na usman malaki kuma kun yarda na usman umar umar umar annabi ya ce shi ne dai duk inda suka yi kiliya da shi nan ka san dai shi nan har suna magana da su annabi adam ko ba ka sha qur'ani ba kala ya adam to ba su kiliya da sai na umar <laughs> kiliya Ni yi biyo anguwanku to alhamdulillahi rabbil alamin eh na umar ba wani kwana da ɗan zai biyo kuma da ido ba ke shi ɗin ya biyo wani lungu ya kauce ba ba ba boye maka wasu wasi ba shi ba sa ma hada hanya kun gane magana ba ba wai ya mishi wasu wasi ba su haduwa ba su haduwa Rizal kaga mu inda za mu yi maulidi ai na su da mu ba abubakar na shi ma umar na shi mu yi tarban wata wa zai na usman mu yi rakiyar wata wa zai na abubakar amma bai zo a sha bai zo a sha har da kare yace la yabnata siddiq a a yar siddiq walakinnahum alladhina yasumun sune waɗanda suke azumi wa sallun suke sallah wa yatasaddaqun suke sadaka wa yakhafuna alla na minhum suna tsoron kar dai ba a karɓa ba kun ji tsoron ba wai jiya suka sha ba ba wai suna suke ba saka suke ba a'a waɗannan ayyukan alkhairin suke amma suna tunanin karɓan wannan an karba ko ba karba za a bugo ma a wayan ka a ma an karba ne sai kai sai kai a gaya maka wadda aka karba wadda ba a karba ba ulaika yusari'una fil khairat to waɗannan su ne suke gaugawa wajen aikata ayyukan alkhairi wa min hadisi abi hurairah ta aidan har ila al-imam tirmidhi ya fitar daga hadisin abu hurairah wallahu subhanahu wa ta'ala fa'ala bil ihsani ma alqaul Allah ya siffanta rabautattu da kyautatawa tare da kuma tsoron subcewar abin da suke fata wasu kan ashkiya sannan ya siffanta kuma shirkiyai bil isa'a tare da munanawa ma al'amni da aminci suna mummunan aiki amma kuma sun aminci to Allah ya samu gaci Allah ya albarkace Allah ya samu lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta